Shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya, Alhaji Abdulkarim Dayyabo, na ma ra'ayin cewar wannan mataki da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka dama can shine abin yi. Babu yadda za a yi dama mutum kamar Buhari ya an yi ce korafe korafa akan mutum. To ko da abin nan ba gaskiya ba ne ya kamata a ce an canja masa guri. To ban kuma abin da kanshin gaskiya. To illa kawai tun da matsala ce ta siyasa kuma wata harkokin da ike ciki yanzu ya tsinci kansa a cikin akwai mutane da igada ma shafi iyayen gida da yaran gida to kuma wani lokacin yaran gidan ma suka hatsari a kan iyayen gida. kazalika su ma jigajigan jam'iyyar apc mai mulkin najeriya bisa ga dukkan alamu sun yi marabalale da ɗaukar wannan mataki kamar yadda abdulmajid ɗanbarki komanda ke cewa. wannan abin ya mun daɗi wajen dakatar da babacir mu addu'ar da muke kenan dukkan waɗanda suke bin shugaban kasa da niyyar ta haɓaka cin hanci da rasha lokacin da shi ike yaƙi da cin hanci da rasha ba? to iri irin su Allah i cire su daga gwamnatin mai girma shugaba Muhammadu Buhari. Haka kuma kamar wannan na ma'aikatar tsaro na ƙasa domin duk irinsu irinsu Allah ne yake mana aiki a cikin gwamnatin saboda manufar mai girma shugaban ƙasa mutufa ce da yake son ikakkafa cin hanci da rasawa. Amma ai zargi ne ba wai an tabbatar na ko? Eh zargi ne amma kwayar da aka cire shi din in ya so a ci gaba da bincike. A baya dai lokacin da Majalisar Dattawan Najeriya ta zargi sakataren gwamnatin tarayyar injiniya Babacir Lawal da badakalar kwangila da kudaden tallafawa 'yan gudun hijira. Wata kungiya mai zaman kanta nan Abuja wato Katban ta yi tattaki har zuwa jihar Yobe don bin diddigin aikin kwangilar da ya janyo wannan cece kuce. Daga bisani ta kira taron manema labarai inda ta wanke sakataren gwamnatin tarayyar. To ko me za ta ce yanzu da aka dakatar da shi? Tambayar kenan da na wa shugaban wannan kungiya Comrade IG Wala. Idan za mu mai da hankali hankali akan bincike da mu muka yi wo bisa zargi da majalisar dattawa suka yi a lokacin karere ko zatuttuka da suka yi wanda yake da nasaba da zargi da aka yi na cewa ba a aikata kaza ba ba a yi kaza ba a'a yi kaza ya yi kaza duk waɗannan abubuwan mu su muka mai da hankali muka tono muka tabbatar abubuwan da ake cewa an ba da ayyuka a bangaren wato north east ba a yi ba kamar yadda wasu kwamishinoni suka zo daga can yobe suka faɗi mun je mun karyata mun ga ayyuka da aka yi akwai zargin cewa ya ba wa kamfanoninsa ne kwangila ta wannan miliyan ɗari biyu da saba'in da wani abu mun je mun tabbatar ba haka ba ne. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.